الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukan ka gafarta mana kurakuran mu cikin mu kai ta mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana alheri cikin da muka ci cikin duniya da lafiya kamar da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kace idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadir alayh Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamdu da muke karanta wannan littafi mai albarka ko batun min tarikh wato littafin da ke bayyana mana wani yanki na tarihin sahabai Allah ubangiji ya da su gaba daya wanda mawallakin sa shine Usman ibn Muhammad al-Fatih a za ka izinin Allah akan saki layi na akulu a saboda jiya cikin farkon littafin mun tsaya a nan yana muna ne mukaddama malaman ya ce a ƙulu ina faɗa a cewa fi bille ha babba a karkashin wannan irin rauni da musulmi suka samu kansu a yau la budda min al-audati li tarihi ummatina dole ne mu koma baya mu karanto tarihin al'umman al'ummanmu almajid masu daji nan almushri tarihi mai haskakawa. mai sai ya kula alaina ta'ammulu zafina ya zai sauƙaƙa mana mu lura da murya muke a yau wal min haulina hakan zai bude mana ido mu gano abubuwan da ke gefe-gefe da mu da ke zagaye da mu. وكلمة الخطى وسلام الخطى مستقبلنا akan kuma zai seta kasunmu da fuskantar abin da ke gabanmu. Wahara wannan abubuwan ba za su la ya sinu ba za su ba illa fi jo’ina sai mun koma baya Wata yi na mun lura da littarihi na kushe da wato mun lura da tarihinmu na karkashin tarihinmu ya musulmi ya musulmi ke ya musulmai suke haja ya suka fito ba hakan muka ta muka fahimta da zuwa mu Zai bayan da kanmu zai ba mu tanadi da shiri na fuskantar rayuwar mu ta gaba wala kai da tsayin kwace babu wani abu kuma bayan ingantaccen abu sai dai gurɓatacce wadda a ma'annan nazara su na. idan muka nasu muka zurfafa tunani game da tarihi mu musulmi yadda musulunci ya faro da wajen na da za mu samu anna an sahal kuɗi mafi tsafta mafi nagartaccen tarihi bayaban wajen haske da haskakawa هي الحقبة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه shine zamanin da manzon Allah sallallahu ya rayu a cikin da shi da sahabbansa duk duniya ba su tarihi mai haske mai haskakawa mai daraja irin zamanin period din da manzon Allah ya rayu da shi da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zalika wa kan al'umma الذي حمل على عاتقه نشر رسالة الإسلام wanda suka tsora wa ya yaɗa da'awa a cikin musulunci fahim fahwatu halkillah su ne tatattun halittun Allah na tattattu بعد bayan Annabawa, النبوة والمرسلين da manzanni ba irin sahabai a duniya ɗauki Annabawa da manzannin Allah to babu generation babu al'umman da ta ga irin su irin sahabin manzon Allah wanda ka sai da ta nuna damuwa da rashin su wanda kuma har yau kasan da ta samu wanda ya mai gurbi su ba وقد اعتبر تاريخ الأمة الإسلامية كثير من التشريع والذبح والتحريف حقيقة wato tarihin addinin musulunci ya da mafi yawancin a tasiri girkitawa an girkita shi wadda an yi dasifa a ciki wadda hari an jijjiya shi an da shi an girkita shi an kwara shi بسبب kira التي lati في هذه رفع islam ta dalilin kullum ƙungiyoyin ƙanana ƙanana ƙanana marasa a cikin waɗanda ba ta sunna ba ne ƙungiyoyin da ba su san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu sukan magabata ina fata an gane ku. wanda suka bayyana a cikin musulunci Kisu hawilu kullu kudu a yayin da za ka samu kowace ƙungiya ta kokari an taba min sha'ani al'ukra wa a min sha'ani tata tana so ta yi ne wanda ƙungiya ta ta da kwanta wancan kuma ka samu tana tur don kubar da wannan don ta kaga kanta to hakan zai yasa aka yi cikin da aka yi cikin a tarihin musulunci A ga wanda ba su a son umar da ali radiyallahu anhu ma da da sayyidina usman da wannan tarihi da karya su manna musu don sun su da kansu wannan shi ya tabbata irin wannan sun zuciya kullum in ji daban daban daban daban Sai ko mu a nan ba ka samu kungiyoyi za ka samu hukka kala ma wata kungiya ka samu kati mana siyasa ya ka samu wannan ko ka ya manna ma wancan don ta kamatar da mutane a jerin ka rufe da duk lokacin kin ma akwai shi kin ma akwai shi a kawo aka wannan kungiyoyin kuma suka zama su Allah ya rufa mana asiri وبضع أتعك لي حدثت ثغرات أتعك مكفى كفى كفى في تاريخ الأمراء تاريخ من يمن ين مباتم من أمتنا لكن الأمم منه aka samu kafa na tutan kafa na tutan gaban da ta wajen nan In umma al'umma akwai waɗansu da aka samu don ta'addal hadda shari'a wanda ya ke da hajji mana shari'a shi mahabbatin ashkafin sun son waɗansu saboda tsananin son waɗansu soyayyar ta kai su da keta ma ta suka nuna da iri saboda tsaban makauniyar soyayya kiristoci suka nuna makauniyar soyayya da ake yi sai shi Allah ba ka sai zuwa ga Allah ce shi ɗan Allah ne dan ƙara kaga shi dabo tsananin soyayya ta ce shi shi ko Allah uku ne ka kara shi Allah ne ko saboda tsananin soyayya to haka ne kun malamai da shirkulai da masu son shirkulai malamai da ba an kaga matsayin su a nuna amma ilimin da ke sun sani exclusive wajen kan mutum yake gona da iri sai ka ana ita mutum ana kai a kai shi can sama kuma yana gani ana ce wannan abun da ya ba ya shuru ya zuwa ya ci kai ina da masu ya sai masu ya wannan bari ka fito wuce a nan ka gani ka duba ko haka kuma waɗansu saboda ƙarfin son ka yi jina ali ƙarfin son ka yi jina ali su ka ɗaga su fiye da matsayin kila ya ajiye shi suka wuce iya bayan da mana yake فأحق الصحفي الدليل علي بن أبي طالب أخذ عليه أمره كله وأنتم سيسلسلون الصوريين وأنتم قد ذلك suka nuna tsananin soyayyar sahabin nan aljalil mai darajar nan ali dan al suka koshi kusan so wanda ya wuce iyaka wanda kuma ya ya ƙata musu lamarin su gaba da za ka ɗaga mutum ko zai ma'asumi ne baya sabu son da za ka ɗaga mutum ka ce ma ya kai matsayin Allah son da za ka ɗaga mutum ka nuna ai so kuma ya ya da saba ilaihi waɗannan masoyan da suka danganta masa abubuwa masu yawa ma la yuqbalu min al-hawadith al abubuwa da maganganu da waɗansu tarihi da labaru da taɓa ta hankali baya kan lakin waqti zati a wannan lokacin kuma حاول أن يضع من شأن غيره سنة قوقري تجمع أخرى عند ما da na abin da suke so ya su kan shi shi na abu don ba sa kai shi suka don kwafar da kuma don ba sa kai shi suka don kwafar da usman suka don kwafar da aisha suka don da kowa shi kuma saboda tsananin soyayyan ma suka bayan Ali sun daga rabi ila anhu sai suka yi ko haka ya shi kawai suka ci su ne bai mai ma a su mai ma sai ma tsaya a kan shi ba ya dan shi jikokin shi kawai suka ma a ma'asumai ne su ne ma masu da al'amuran duniya su ne ma wanda za su zauna a kira wanda suka fi dama ya tallafa. su suke sa wanda suka fi dama aljanna su sa wanda suka fi dama a wuta ina fata an gani to kaga tunda ba ka son mutumin can ashe duk wani mai yaba maka sai ka yi kokari kai ne ka yabo saboda shi ya kai su ga ga diskotin ayoyin alqur'ani don Allah alqur'ani ya ba wa abubakar in yi ba shi da in ya sahi li sahibi in Allah ma'ana ta wa ayoyin shi magana a cikin na to tun da su sun kalle to Allah ya a musu ya za ki sai su murna yabon Allah su nuna ba yabo bane abinda ya kawo irin ta'ariki da shi ke ba ta an gane Allah a ya kawo na alƙur'ani وفي الوقت حاول أن يضع من شأن غيره يا سنة طريق كم أكبر تجني من شأن وندبا شبا وعد الآخرين معتدين على حجه فأبو أنتقشي أن تعدني تعدنت بحجه في سيدنا علي ظالمين له الظالمين ذكرنا علي وعن أنفسهم ذكرنا abin da ya tsaya a nan buku da ƙari za ka bi gulu saboda tsarin gulu da wuce gona da iri shi ma hakan ali wajen nuna soyayya da ali hatta ta addabu ila ahadihi sai suka haɗa ƴaƴan shi da jikokin shi da ɗaya kuma suna rayawa annahum a'immatun su ne limamai mansusun alaihi wanda makarara a ƙur'ani ya yi bayani وأنهم معصومون وسوء معصومين مشبها لهم بالأنبياء أين ربك كفرت ما يعملين النبوة هو كفر لدي بل وجدنا في بهار الأنوار هذا بهار الأنوار المجلس جزء نوى عند biyu zuwa ashirin da uku zuwa ashirin da bakwai wa gairi min suwa ilhululi ma wa akasar min zalik in ka duba aka samu yanayi da yawa surori daban-daban fuska daban-daban na buluwi, da Allah shi ke cewa mace annabi ne akwai da suka ce sun kira mala'iku a da mace ce ma kan Allah ne na kawai wa hama aliyu shi kuma da aliyu a ɗaya gefe ya kulu yana cewa la yuhibbuni aqwamun da a samu waɗansu mutane masu tsananin sona hatta ya kusurin marafiya har soyayya ta inda kai su ga wuta ba su sani ba wani yi bukuku kumun waɗansu kuma ba su tsari su hatta ya kusurin marafi bugude saboda tsananin kiyayyar da ne in ba a dan su har kiyayyar ta kai su ga wuta to kaga ba kala wani sun so shi har sun ɗaga shi fiye da yadda Allah ya ajiye wanda yake sai da ya Allah ma ayya halaka ya kai matsayin Allah ma ayya halaka kaga tsaban sai ya halaka kuma zai tsani a cikin abdusa haƙi ba tare da ni haƙi ba ba tare ni haƙi munafiki na ali ba zai so ba haka ne zai so shi na ba wanda suka fara su kawari su ba ba a biyu sai suka ta yakan su cikin za ko da ya yi ta lokacin da aka zo za a yaƙi da mutuwa ba su yi hukunci da rikin da Allah wai sai aka hukuntar da mutane da ta biyu je su yi hukunci to saboda haka wa mallam ya ya kun da an sallallahu ta nafa la'aka kuma kafirun su a wajen su suna karkata kafiri da ali su ne kawari wanda ba su da kurkushi su kullum a cikin musulmi masu ƙoƙari ta ta musulmi da ta abokan za a kashe kaka da kuma ya fata an gane aikin za kulo aibi ko aikin ko yau da aikin za kulo aibi mai kyau musamman ma inda za ka gane alamar kawari gaba masu za kulo aikin shugaba aikin shugaba domin kawari jawa asalin su wannan sittin abinda ya ce su wannan za kulo aibubukan shugaba za kulo aibin abubakar za ku ga aikin sayyidina Umar za ku ga aikin sayyidina Usman ko ba haka ba za ku ga aikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi da wani abu man an za ku ga kaman ba a alaihi buka amma na ku banni ko ya dan su kuma to haka za ka kara alamar tawari dan shi kenan ka ga mutum komai cikin aibubukan shugaban mai jagoranta kullum ana gaji ana zagi da ya sa bula magana da ya dan juya bauti magana ne dan kuskuren da za a yi juya kashin gula a nan a ce wani gyara shi ma shi duniya da ta nuna ya zauna ya dan kashi kawai ana karuwa kan yin jambi isma ya ɗauke shi ya ga a cikin kwasin a kai an yaɗa duniya da irin sa nan da shi nan daban fa abin da ɗan ɗan ɗan ƙari yanda wanda aka ɗauke shi amma na shi daban ne haka zai ka karɓo alaman hawari dawa ke domin su sun kafurta su gina a don suka yaƙe shi kuma zo Allah ta ya ce za a samu waɗansu ƙungiya a tattu masu fita daga musulunci kamar da kiyaye yake fita daga mu su ne almarikan su ne ra'ayi su da suka nuna to ko suna tare da kinki na ali suna kinki to kuma suka daga ki har suka kai kinkin Allah ya fi ma an dawa ko waɗannan don sanin siyayya ta kai su ta halaka wannan don tsananin soyayya ta kai su ta ne don kun ka toshe ku kaje ta cikin da Allah ya arbe ku kawai ta manzo Allah yake ko an Abdullahi fa qul Abdullahi wa rasuluhu ni ba wa na Allah babban abin da za ku kira mu da cikin gida da kusa mun bawa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la aqul amma da ta kada ku ku ku gani da ni, wato nan annabi Isa da Maryam suka kashi matsayin Allah ke ka irgidiya in sun ga wajen sun yi wa annabi su kaza su na cikin mu yi wa annabi mu Muhammadu yi sun bai ci mu ba Isma mu ma suka ci mu ma kama wuri mu ma ya ci asu ma kuma isa ce kamar yadda an ji a wani mutum yana zuwa hajji mu ma san su je mun je ziyara an samu yanzu an ce yi shari'a na ji tun. an ya yi fasin mene ne an karanta shi an da sai kuma suka ce ba a na cika wanda bai da abu mai da ya aka ta ayyo bai ta abu wasu ba su ba ka ba wani ya ta ta ta ba su ba a ko da wani ai ke garmanan gaba za ka tashi ce kuma ruwanka da waɗansu in dai addini ka a kusa da suka shi Allah ina ruwanka na kallon wani na ruwanka to haka ma ka samu ka tudu shai ila yi hukumin abadan wani ce da kai ba da shi to Allah abu da biyu sun san da sama in dai sai suka yadda a yi to kai kuma kun ki a yi a tafi daren ne to mahaifinki a cikin tabbata wai na sai bani ba cikin kuɗi bani da shi ne abin da suka an gulki Allah ubanci yarda da shi yace أما الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة الإسلام السنة لما حديث ما تأتيك إلى ثمانين حقوق قال العلامة ناصر الدين الألباني كتابه تصحيح على شرط الشيخين هذا حديث شرط حديث حديث عند الشيخين كما يمكن ولا بخاري ومسلم سكا شرطا كافر وجرمته حديث وانت نهج البلاغة دوب نهج البلاغة إذا أقام wannan magana. Yanzu ta aiki sayyidina abu ya fahimci cewa Allah umarta shi ya halitta kiyya da gudani mutum biyu ne za su halaka ta dalilina mutum fil hubbi wanda ya wuce gona da shi wajen soyayya ta ya mutum fil hubbi wanda wuce gona da iri wajen kiyayya ya wuce iyaka wanda ya wuce iyaka wajen soyayyan wanda ya wuce iyaka wajen kushin eh, da kiyayya فهو يتحرر من الصحيح يدوب على الحزب الإسلامي آه، العلامة الألبان آه، آه، شرب السنة السنة رقم 180 قال العلامة الألباني الله هديكم وهذه المباعث وصور الغلو wannan raye-rayen wani aiki na ali shi kaza bai sako ba kaza bai da irin wannan al-guluwi suke gona da iri da suke wajen sun innama da ba da muntaɓa karni salih al-hijri an fara samun su ne wato a tsakiyar karni da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karni na uku tsakiyar kaga tuhon da a tsakiyar a karni karni shi shekara ɗari ba da shekara biyu yawa da 260 karni shekara ɗari a eh, 260 shekara ɗari biyu a ƙarshe muntasafin karni a tsali tsakiyar karni na uku bayan mutuwa bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ma daga cikin dalilai da hujjojin da suke tabbatar da wannan matsalar annan Allah na jibi ba za mu taɓa samun arwaya ta sahiha riwayoyi ingantattu tabbatattu المتعلقة بتاريخ وأحوال الصحابة wanda suka shafi wato tarihin sahabbai da yadullu ala wujudil karahiyyati al-mazmuma babu wata riwaya ingantacciyar da za ta tabbatar da shirka a cikin rayu da su gaba da juna. Kai wannan bai son wannan, wancan bai son wannan, wancan bai son wannan, kamar yadda su ɗan shi a suke rayawa ai sai na umar da abubakar zalimai ne sun zaɓi sai da ali sun zalunci fatima sun yi kaza ba sa kaza ba kuma ba ta yi magana ba su ta kaza kika babu wata riwaya ingantacciya da za ta samu wanda take nuna cewa sahabai sun yi rayuwar gaba da siyayya a tsakanin wai kuma annabi na gaban su ina fata an gane ko babu sai wa judul karahiya akwai waye za su nuna cewa akwai bai iyayya kuma wanda ake rayawa bai da aliyin tsakanin na aliwa kan ciki ba ni da kan ciki na ali da kan manyan sahabbai kada kai don haka ka bi diddigin tarihi a cikin haka ما يدل على عظيم محبتهم لبعضهم بعضا ذاك كامو حجوجي دلائل ان تتبع ما فيا وانت تكينونا سننين كونا دقويا غشاشي ستاتي وسوى المشركة كي ذاك كامو واتو واتو كتا سوى واتو ينعيش wato na ban Lilan minan isari al'iqa'i wanda za ka samu sahabi yakan titi ka soma ɗan uwansa abu ko da shi yana cewa yi ushiruna ala an tafihim haka Allah mai ba da sauran wa kaza bihim fa sahabin da yake cikin son abu idan ya ga a wani a kusa shi ta to yake aka ba ma wani shi zai haƙura ya kifi ta zaɓawa ta wani abu wal isha'i da ɗan uwantaka ta tsanani a tsakani a duk ayin zai nuna har ta kai sahabi ya ci wa ɗan uwan zo zo raba gidana biyu ko zo raba dukiyar da Allah ya mana kamu biyu ka kai zo cikin mata na in sace guda ɗaya ka ga wanda ka maka in sace ka ci a cikin idda ka aure don Allah akwai wanda tarihi ya nuna ya taɓa yin wannan Da haƙai lokacin da annabi ya haɗa yankuwantaka a tsakanin su sun yi wannan sun yi wannan kuma ka duba saboda nan saboda mutunci abin nan da so a ɗan uwanci nan da ya mai sai nan da so masa abinci da shi barakan na'u da ke afirka wa malika jullami a so Allah maka albarka ga iyalanka da jikinka da dukiyanka ka riƙe ku nuna mun ku kawai ku je in fafa ta ku samu Allah kuma wanda zai ce maka ka zo ya raba abin da ya mallaka baka baka gan shi da asuban fari ba eh, kuma aka ba shi da wuri duk lokacin da kalima gaban shi ce mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin وإن تجمع فهل يذكروا وكان هذا الوعد فإن كنتم صادقين da Da ta ana kama wancan abu yake suna ma amma sahabbai da yake masu sa ido ba da akan wani abu ba shi ma zaune ba da ba suka da Allah muku albarka ce abin da ku nuna mun wani zan gudu kafa akwai soyayyar da ta wuce wannan babu babu والمودة بدلاً سنجد والنص da wa juna na sahabi sahabai suka haɗu su uku sai su da alawu ta mu ɗan ƙara imani da kuɗa na nufi da sai su ya yi mawuƙa su nasiha duk inda suka haɗu su suka rabuwa sai wani ya yi musu nasiha musamman ga kuma tsaban kuntaka da auratayya a tsakanin tsakaninsu da ƴaƴan wannan ya tsoma abokin shi ƴarsa ya tsoma ƴar abokin shi ƴarsa ya tsoma abokin shi ƴar da ya haifa in manzon Allah da wuce abubakar da Umar da Usman babu duba dukkan su da auratayya ta shiga tsakaninsu abu da musamman manzo Allah ta sallama na na Aisha sayyidina Umar ya auren masa sai manzo Allah ta ce ya auren ma Usman ƴaƴansa biyu ma wannan da tara su auren masa wata kuma ta kai kayyar ummu kulsum ko ya auren ma sayyidina Ali kuma na ta Fatima sannan ita fatiman da ta haifi kuma sayyidina ali ya yar da fatiman ta ya auren ma umar sayyidina umar kuma shi ba abokin duk da auratayya take shiga tsakani kuma kowane sahabi ke da sa wa ƴaƴansa sunan abokan kamar yadda za mu gani amma wai a ce wai waɗannan al'umma ne suka rayu wai masu ƙiyayya ta gaba da juna irin rubabbun tarihi na da riwayoyi na son zuciya wanda suke ƙarshe da kuma shi kan mamaki الا rufa mana ah, a والمصاحبة الشيء الكثيرة تتأمل ترك تتأمل من يرى الذي يقطع معه الملك ويجب ما يعادل في إلي كرن تاريخ يلزم الحيوانسو كما يبيجي أكثر أن الحج أنه كثيرا مبتغب دولة كريكا ma yurawwaju min afqila irin kararrayin da ake yaɗawa ake tallatawa al'adawata, da kuma kiyayya wa shahada da eh, eh, kiyayya min al adawa al a kuma irin kyaki wanda ba gudu da kyaman duka dole ka karyata waɗannan abubuwan da aka jike su da duk wanda ya karanta rayuwarsu da gaskiya dole ka ka irin waɗannan abubuwan da ake yada wai ku yi rayuwar gaba siyayya yashi menene ne dole ka ka wannan karya min hadi الصور المشركة ذا example كلا example al muslim المشركة الخلفاء الراشدون الثلاثة خليفة في غداء إنهم سريا يوم تسير والمسجد na farko su ne wane ne Abu abubakar na biyu shine na uku shine to waɗannan mutum uku Allah ubangi yarda da su Abu abubakar siddiq kuma rubnul kafa da bin abdul su ne mafi tsiyayya mutane a duniya a wajen 'yan shi'a kuma haka da duba ya suna ali su suka haku su uku suka kira su yi na ali da kansu suka kai wa sayyidina ali alal sawajil fatima su suka aitar wa sayyidina fatima kuma kalmar Allah sun san sayyidina ali ya ruwa girma tun yana ɗan shekara shida manzo Allah ya dauke shi hakkin su su sayyidina ali a khaliqin nan abu talibin nan mutum ne mai iyalai da yawa da yawa kuma bai da abin hannu sai kuma don Allah su kai shawara su ce mu rage wa fasu mana ta ta kowa ya dau abin da ya kafa sai mu ka ɗau kaza kowa ne ka ɗau kaza yana da cikin abin da Allah ya ɗauka don ya rage majalisi sai dina ali a ji a amince ya zama ya tashi kuma har ya haɗa su da yarsa kun shi sai dina kuma abubakar da abin nan da Usman suke kiran sayyidina Ali kaje ki nemi mana fatima tambayi babban ka ka tambayi ga kula ka tambayi abin da a ana ne yayan ka tunda abokatan kan ubani annal zawaj min fatima suke kai suke shi suke kwanjin din shi suke ni kasa suke kai fatima ka nemi fatima mana ويصطادمون في جهاده kuma suka ba shi gudma matuƙa wajen aikin kuɗi, da shahada a da kuma ba da sai da a kai da abin da sai na Ali ya faɗa qala aliyu sayyidina Ali ta ne abubakar wa umar abubakar da umar radiyallahu Lagos Umar sun zo wajena ibi na ali فقال تكتشمون لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له حيث أحتاج جنبه الله صلى الله عليه وسلم لما كان كان فاطمة إيه؟ أمر يا يا sayyidina ali ya fara ku duba kuma hudu amali al-qusi amali al-qusi shafi na talatin da nawa da tara biharul anwar su littafin sananci an ke kanshi na mujallashi na cikin da uku eh, zuwa abin nan shafi na da uku an cikin ka wannan halittar وقال أيضا ثم حدثنا أن يقار رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال صلى يا كران يا ان قال الآن ما ما ذكر ما هي ينزو لكن الإكرام في الله وقال له فينسى إن أقول من يا يا كان tabi'a zira'aka sai ka kai da cike fenta na yaki wa a cikin zaman ya ka samu cikin zama ta hatta ku hayi wani ibnati fatimata ma yufidu kuma saboda an fara shirye-shiryen auren ka fatima ayi abin da ya kace Allah sai dina Ali bin Abu ai manzo Allah da gaskiyar nashi shine komai kamar su je ka kai da wani abu naka لا yaƙi قال علي كيف يكون علي انطلقت سينا كما هنيا انا اوكيت كما هنيا وبيته بدنا في الفعل اكثر هني هني اكثر سوشي كان جيبني هجرية هجرية لا انا كجر يعني من كجر من عثمان بن عفان سيدنا عثمان كان نجينا خيرا ba ya su bayan da kirki da kaya hannun a ruhu ya ɗauka ya ce na ɗauka na je na tsarwa ta yi na usman dirhami ma irin kuɗin nan akwai su kala kala wato ya nuna wannan mai tsada ne ba a ta darajin yayin da sayyidina usman ya karɓi wannan kirkin nawa ya bani kuɗi ya san mun nan da kuɗi yadda ake wannan abun ke kuma wa qabada dir'a minni ya karbi silkin daga hannuna kana sai dina Usman yake masa ina alaƙa aula da cikinka yanzu ka tabbatar da wannan silkin ya zama kuma na kuma ta tabbatar da wannan kuɗin jirgin ɗari sun hannu sai ya ce sun ni ma sai ya shiga hannuna a eh, ka tabbatar ka zan so mallaka ta sai dina kuntu bala ya al-kufar da kinci ya kullu Bala sai sai dina usman ya ce to zo fa inna dir'a hadiyatun minni ilayka to ba kan ni kuma na a matsayin ka? ina ba ka shiga da su da kan ni kuma na ba ka kyauta kuma da sultanka to kuma ya shi kai da ke kawai ina fata an gane ko ina aliyake fa aka jira'a da karahi sai na ɗauki wannan silkan da dirhami ɗari hudun nan wa afdalku ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kama hanya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dir'a wa darahim bayna dai sai na zo na ajiye kan da kudin ta gaban manzon Allah sallallahu na zube su أخبرته نلابا كاوى منظوم الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر عثمان شرين كرم تبتلك عثمان يوم منظوم الله صلى الله عليه وسلم بخير ya tsaya ya yi tsesan addu'a alherin da sayi dina Usman ya mutu addu'a alkhairi wa qabada rasulullahi sallallahu alaihi qabda min ad-darahim sai manzo Allah ya tsaye shi wani abu da cikin wannan kuɗi dukan su manzo Allah ya dauka ba ya tsaye shi wani abu da cikin kuɗi ku duba da da'a bi abi bakari sai a kira masa abubakar ya zo irin abubakar ya zo manzo Allah ya tsirga wannan kuɗin nawa ne ya tsirga a ba a haɗe manzo Allah ya ba Abu Bakar wa kana yake koya Abu Bakar tari da hadu bi darahim li kibati ma yuqti laha fi bayti na damka maka tayayya wa na nafa kuma da kan abin da kake so a gidan mu sai da damka ga ku je ka faya mata duk abin da ka gani abinda mace amarya take bukata a gidan mu sai je sayayya wa ya biya ka da shine ah, shine in ka ji wannan duk wani rikakken tarihi da yake cewa sun zaɓe sun zalunci sai dina an to suna zaman kiriya da gaba babu wannan magana duba footnote a yi littafin su na shi'a mai suna kashful ummati mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku da su duba biharu anwa mujallabi na arba'in da uku shafi ta ɗari da talatin sai bila ali da yake na matawa wa kala ana shi kuma ana dan gidan manzon Allah hadimin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallam kaga tun da shi yayi hadimin manzon Allah ne dole sun zauna da sayyidina ali sun zauna da Fatima a gida an ce kala lin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ni da ya ce mun ya ce maza maza ka mahamma fadu li a abakarin wa umara wa usman wa aliyan wa talha wa zubair sai ka kira mun abubakar da umar da usman da aliyu da talha da zubairu da ji'adar min al-ansar mutum nawa kenan abubakar daya umar usman aliyu talhatu zubair na shida kaga dukkan su muhajiru ne yake kwatanci an kwatan kwatan mutum shida daga cikin ansar kuma ina fata an gane ko amma wannan da Allah ne ya yi nomination ba su sai abubakar umar da usman aliyu da talhatu da zubairu dukkan mutanen muhajirun ne ya ce to ka nemo mu kwatan kwatin su mutum shida a cikin mutanen ansa cikin mutanen ansa kala ana cikin su kada an amsuhum hulgaro na je na kira su ga Allah falamma aka yi majita ku yayin da suka zo suka zauna kayan su su goma sha biyu kenan albar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai manzo Allah yace inni ushidukum ni din nan Muhammadu ina shaida muku anni kad zawwajtu Fatimata bin Ali na auren ma Ali Fatima akan wato mai nauyin kilo ɗari hudu gram mikala aliyatu mikal mikal wanda da kilo wanda suka shi kowar da abin nan kilo na mene ne na abu ba a yi ba kidda wannan shine sadaki ka fito da na auren masu jina ali ali da isa duba kuma a cikin gummat littafin na ɗan shi'a cikin roito wani akwai su mujallabi na ɗaya shafi na ɗari uku da kama hamsin da takwas da ihabul anwa mujallabi na arba'in da hudu uku shafi na ɗari da goma ta tara an yi aure suwa ya farko suka ci za su shaida abin suka sunan da umar da usman sunan da zubairu da ɗalhaku da suke suna a an gane ko نغبا علي رضي الله عنه سيدنا علي من دي الله مشي في سيدة عطا أورمة فاطمة يزوج ابنته أم كلثوم سيدنا علي كانت يحور الدكاة أم كلثوم بنت فاطمة كما نفاطمة من دي بتحيطة ويا أورمة من أمر جميعا da au amma kuma tsarkar abu ita ya kaga an gane ya au kuma sayyidina umar ya har ka girma fa kuma har ka mu kuɗin sayyidina umar ya auren ma sayyidina umar ke eh, ta haɗe sayyidina umar ya awa kuma mu anan ta da kai rika ce ma an ba ka haka ko kai ko ai kai ba ba ka bi karbu abu abu in ka rika ganin kan annu an kul annu an kula ta kare kira'un kul aje shi Allah an gane ko ka ga don a kara dankin gulbiki a kara dankin gulbiki ina fata ba ce ya ko mun ba kuma akwai a inda na shekaru tunda kun da ya aure uwa ina fata an gane ko jami'an ku duba furu'ul kafi babu nisa babu tarbiji ummi kulthum mujalladi biyar babin auren da ummi kulthum zan ta yi da al'ar fatima shafi na ɗari uku da arba'in da shida duba furu'ul kafi kitabu suna babu mutawabba an hau zaujewa mujalladi na shida ta fi na ɗari da ashirin da ɗaya وقبلها البيهقي في السنن الكبرى إمام البيهقي ما يقول السنن الكبرى مجلدين بقي شافنا ستين دا أوتو مصنع كتب مصنع كما مجلدين شدا شافنا dari da sittin da uku sun tabbatar da wannan aliyun shi wannan aliyun dai yusammi auladahu bi asma'i ikhwanihi duk ya'yan da ya haifa sunayen abokansa ya sa su umar din ne ya haifa a iddatu dan uwanki makoyan su fillahi don Allah bi abi abi bakar siddiq wa umar bin al-khattab wa usman bin affan wa yusni alaihim jami'an kuma yana yaba musu gaba yana musu addu'a da fatan alkhairi ɗan da ya haifa da ya kama wannan abun bakar ya kama wancan umar ya kama wancan hukuma ya kama wancan gashi duk abokaran sa kai ban yadda da su kala ali ga abin da sai yi ali ya faɗa da shi radiyallahu anhu لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي لا غونا دا صحابا من ألا نارا يدسو ناسا يدسو بكو فما أرى أحدا منكم يشبههم بان تقدم وني مخلوق إذا تكينكم يشتي كما صحابا من الله suke kawo al'umman da suka zo bayan sahaba da mutuwar manzo Allah laqad kanu kun kasance su su Allah yusbihuna suka wayi gari shu'usan gubran shaidan ku sun yi fushi da kura da sun kwana suna yi wa Allah sujada wal qiyama wal dare yurabu kuna jibahuhum suna turbi turbuke fuskokinsu wa junubuhum gefen jikinsu a yashikun ala jamra suna tsayawa suna gudda haka tamkar wanda ya tashi kan garwa huta saboda min zikir ma'adihi jin tunanin makoman su gobe kiyama ya zai kasance ka an baina a ayyuhum rukuban mi'za min tubi sujudi dan ka kalli wasan su anan nan wajen alamar sujada din nan za ka ce gwiwar eh, ah, akuya gwiwar akuya wajen baya gashi daidai na tun inda ke ci an jami ba haka ba ka ga wasan su kawai gaba ɗaya sai an ta saboda tsaron da wa Allah subhanahu ta'ala kuma inda Allah ya bada shaida akan ku tabu qalilan min al-layli ma ya'ta'un wa bil asari hum yastaghfirun haka Allah ta tatafa bi nujum ma'al mabudi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum يشكون ولا تدري ولا ولا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا ومن كان فاسقا لا يستوون ba shi ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala suna ne sun tantance kariko daga barin abinda a wajen kwanciya ya duko na kwana wajen roƙon ubangijinsu su ce suna kuka da Allah ce babu wanda ya san abin da ya koye masa na jin daɗi a cikin aljanna sakamakon abin da suke aikatawa Allah ce zu wanda ya kasance mu'mini dai dai da fasiki la tasawun in ji Allah subhanahu wa ta'ala idan ka je suratul sajda kuma wa idza zakaru Allah idan kuka tuna Allah da girman Allah da darajar Allah kwarbi Allah da aikin Allah kawai malak a ayyunuhu hamalak a ayyunuhu idon su ya ciko da hawaye wa ma'adu suka ga koyar sun kira haka kawai kama ya midu shamsu yawmar rihil asir kamar yadda in Allah guguwa ko iska mai tsarki kwantar da shi wai haka kaga sun tsarki sun sarkata haka idan aka kuma musu ko sun tana Allah ya kai ko ya haka ta taɓa idon shi yana zub da hau kuma da hajji balaga ta tasa'in da bakwai shi ci ta da hajji balaga din nan ba da yankin kunna na da ta tafi da shi ta da alif duk da cewa mu ba za mu kudur ingancin danganta wannan maganar da alif sai dai muna muna muna muna cikin ta musu muna mijinta wa ɗan a domin su suka ka a littattafai kuma bai inganta ba sai sun suka suna kama su da wannan hujja muna kama su da wannan hujja cewa ya rayu a cikin sahabban manzo Allah wanda ba mai kama da su a yanzu su kuma su dan shi a cikin sahabu manzo Allah sun kama sai mutum nawa biyar ko uku ko shida kawai suka rasu saboda buɗari nawa wani sun tafi ta ba mutum banza Allah kan da bai labarta Allah na so ba babu musulmi a cikin zuba mutum banza Allah ina ka samu musulmin ke a yanzu wai su ke nan wanda aliyu bin alwala rikin ji daga cikin ƴaƴansa ina ali da akwai abubakar akwai usman akwai umar akwai usman abubakar wa usman nan cikin ƴaƴan sayyidina ali su kutilu an kashe su ma an kusaci fi tsofi an kashe su ta da aiki husain tsofi su yi kashe ta wa umar shi kuma ɗan shi umar shi da ya raba suna umar dinan mu'ammali yana da cikin da Allah ya tsawaita rayuwa ya ai lafi sosai kamar an kashe su da ana zaman doya da manja ta ya za a yi sayyidina ali ya sanya ma ƴaƴan shi kuma usman a abubakar zai yi ba ta duba jihar anwar da kansu littafin ɗan shi'a mujalladi na arba'in da biyu shafi da saba'in da su a shajara su zakiya ku bi da fil asadi eh shi kuma shafi na hudu eh, da goma sha uku shi ne kamar da kan wani kitab mala yace a takaice kamar yadda an ambata muku cikin littafi kuntu uqaddimu rijlan wa uqaddimu ukhra ya kace ina in ja baya in yi gaba in ja baya ina tahajjudi da saba ba ga da rubutu game da waɗannan sahaba tara aiki da baya aiki da jina gamsu anna min al maslahati yana da cikin maslaha ma an taɓa fi hadal mawdu yi rubutu a kan wannan al'amuran da suka faru a tsakanin sahabban nan bima yassara Allah ta'ala ni gurgurdon abin da Allah ya sauka mu wa zalika ba'd istisharatin man aqiqu bihi li ahli ilmi wannan kuma ya biyo bayan bayan shawarwari da na nema manya-manyan amintattun mabuta malaman ilimi da na nemi shawararsu suka ba ni ko ma kana min haqqin Allah duk abin da na faɗa na gaskiya na yi dace to wannan Allah ne ya datar da ni wa ma kana ghayra zalika duk abin da na faɗa na to wannan fa min nafsi da gare ni ne wasu ne da shi ina fata an gane ko وتناولوا في هذا البحث قصة ذهنية يجب wannan. bincike na da wannan littafi na zan ɗan taɓa fasara da ɗan lokaci zamaniyyar da zamani min ahammil fatara wanda ya kowane irin zamani muhimmanci fi tarihi da tsawil da fi tarihin musulunci bai tsawon da su وهي ما بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة إهدى وستين من الهجرة النبوية المباركة. من أول immediately bayan mutuwan manzon Allah sallam zuwa shekara 61 bayan hijiransa hijiransa wa qad qasamtu kitaba ila muqaddimatin wa talatin abwab na raba littafin nan zuwa muqaddima fekas da kuma shakkas guda uku wato babi guda uku shi kuma muqaddima ذكرت فيها ثلاث مقاصد مهمة na في abubuwa. man muhimmanci guda uku na farko abu a kima kenan kaifiyar kira'atu tare wanda ya dace mutum ya karanta tarihi tarihi yana da nafas yana da yanki da hanyar da ya dace ka karanta shi a kowane tarihi aka zubo ma da aka karanta ka da shi ba. bane biyu manufa ta biyu a mukaddima kiman na fara'u fi tarihi wa muke karantawa a tarihin da kake kuka karanta don aiki ce kuka karanta wane ne ya maka tarihi da kake shi ma ka duba wanda ya kawo rubuta maka tarihi da ya yahudu zai karanta maka tarihin musulunci ka ce ka karanta tsarin dole shi a wajen karanta tarihi matsayi ka tantance nan ba za ka rika karanta ba na uku wasa'ilul bariyina في تشويه wato methodology hanyoyin da masu ta tarihi suke cikin ɓata tarihin musulunci ɓata tarihin musulunci amma da kuma ba na farko fasarattu fihi al-ahdath at-tarikhiyya la rubutu duk abubuwan da suka faru da tarihi bin wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kun bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila sanati ihda wa bilal hijira ta nawawiya zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah yawan zakartul ahdaf al muhimma na ambaci abubuwan da suka masu muhimmanci ke hada shekara izin wa wannan kiriyar wannan zamani din bin asali da sahiha da hadisai da isnadi ingantacce kadar al-mustafa gurgurdun iyali kenan ma'aikatar gigi tare da fa'atarwa a labarin isassu muzawar da al'abatai duk inda aka karfi ta kan karya ko tarihi da karya da ka tsaya kun bayani a ce kun ganin karya ne ba haka abu ne yake ba inda kun ce nan da tsani nan kuma karya ne shi kuma babu na biyu sabtaku da labarin da yi mutuwa a dalakin sahaba na taɓo adalcin sahabai da yadda sahabai suke so adilai ne adilai ne sahabai mustadillan da su da sunna ya kafa hujja tare da kafa hujja game da adalcin su din da aqida da zo cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da abubuwan a hannun mafi manyan girman shubuhohi التي أثيرت وانت تياءوا حول جنسية الصحابة وبيان الحج فيها تبين أنك يكسيا لديك وأما الباب الثالث أخبابي كل الشيء فتناولت فيه قضية الخلافة لا تكون خليفا وأن نبعو أن أبو داود لا تكون خليفا سيدنا أو أبو بكر عمر عثمان علي da inda kowa ya hau din فذكرت أدلة الشيعة لا أقاو جوج الشيعة بالتفصيل الذكي ذكي حجة شيوة على أولوية علي بن طالب cewa ai tsaye da Ali ne ya fi tantantan ya zaman to shi ne khalifa manzo Allah wanda saura na kawo hujjoji da suke kafa hujja da su din Allah dalla cewa shi ya fi tantantan khilafa Umar wa Usman wa na ha? kuma na yi na kasuna nan nasu nikasa tattaunawa ilmiyan a ilmance ba sun zuciya ba dakika kuma ilimi sosai mai zurfi قبل لا تجده في غير هذا الكتاب تكن بعض من كل وأن بوينت ده نقاو بإلا أو تبكاتين ba. ko da yake wala a kudu hada min babu kinja bai na faɗa sani don umbun da jama'a ko kuma don alfahari dan min babu da ta dalilin da ya na faɗa ka saboda Allah ya ce amma shi maka rabbika fa duk wata iman da Allah ya maka ka nuna hada yake wannan shi ne a takaice wa Allah al-aliyyal qadira ina roƙa mana Allah mafi ɗaukaka mai ciko da kudura da ana hadal amala ya sanya wannan aiki da dai na wannan fa wannan littafin khaliqu wani kari don neman yardan Allah maɗaukaci sarki ne innahu shi Allah ne nake roƙon waliyun shi ne majibin shi wali zalika shi majibin haka ne wal qadiru alai kuma mai iko ne akai wa akhiru da'wana karshen addu'ar mu sai an alhamdulillahi rabbil alamin bawan da ke Usman bin Muhammad al-Sani غفر الله له ألا يعطيه da iyayensa, ينسى وللمسلمين بذكر الأمة المسلمين اللهم آمين wannan shi ne gabatarwa da ina fata ne sai ya ɗansu baitoci su kuri su yake ya lillahi billahi ya tsari al-kutubi wa sahi'a don Allah ya tsari al-kutubi duk wanda ya karanta ita wa sami'aha ko ya ji ko bil alaiha rida al-hukmi wal karami yace kallulle wato kufatin karanci da mutunci kallulle shi da shi wakil lutfin ma tsarkahu min haƙƙin yake ɗan rufa fili ga duk wani kuskure da za ka a ciki haka ne ko kuma a ɗauka ta gyara tuka za ka samu lada in kun tafi da ta yi fahimta ne. Ba kan jawahin tuba wa kan kuka na tuhu, dawakai nau'in suke sun kuɗi tuɓaɗe alhalin gasa ce sana'ar وكم كام النبع أو عاده جسم فكبا نوى سكي كريه الهان أيكي في الكاني وكلنا يا أخي خطاء dukkanmu ba su kuskure ya kai ɗan da zai kai halitta na mu zalalin kuma mu abokin zaniya ne duk ɗan adam akwai zaniya na harshe akwai kuskuren magana akwai kuskuren rubutu ko kuma akwai kuskuren bayani wal uzru yaqtaluhu zulfani wa shiyami Na aka karɓan uzuri su yi wa mutane uzuri su ne mutane masu mutunci masu daraja da nima in an da kuskure a gyara a wai sai an ya a wani a duniya a cikin su ba suna a kusurin rana duk wannan da ya yi rufe da su su ba na su kama bi hamdu ta cikin allah ila ila anta a cikin kirkatu ku ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh